na ji an ce gwamnoni da yawa na pdp suna tunanin su barta saboda ba sa sani da ba mun ga duk da ke jan raga mata kana cikin su ka taba ganin saboda allah ba ko zo gidan ka je ka fita a ba a ce gwamnonin da ba na pdp gwamnoni aka ce na pdp allah sha biyu ake duk wanda yake gwamnan pdp dan asali ne a asalance mm. a tarihi ya fi duk da ke mulki a najeriya kowaye shi zama dan halin pdp duk wani sana najeriya yake shugaba. saboda haka magana fitar ni ba kaji ko wato dole sai Najeriya shi matsayin China ganin cewa shi wani abu a Najeriya a matsayin mukami a Najeriya kowaye shi to gwamnonin PDP sun fi shin halaccin zama 'yan PDP domin tun kan dana kai kwandi. Don haka na ji za a tafi a haka ko dole sai kuna ci an yi canji a PDP ne a shugabancin PDP. Shi zan cewa abai namu na gida a PDP. akwai mace tsakanin taron gwamnatin najeriya da na pdp hmm. mu yan pdp saboda mun san mai tarihin najeriya mun san matsayin najeriya a duniya hmm. nakan ce kullum komai rigima komai hayaniyan allah yadda saboda sanin hakkinmu na shugabanci suna girma 'yan najeriya akan matsayin suna ganin cewa suna da expectation ma'ana suna ganin shi ne muna su ba za mu yi abin zai ba su kunya ba ba kuma za mu yi abin da zai ta hankali ba a ƙarshen magana da shi ne allah duk abin cika za mu yi abin da shi ne fi alheri ga 'yan najeriya an daɗe da kai da wamako da inyako kuna ɗasa sosai duk kun je jihohin juna kun sha tarurruka an ce abu yana tarawa gwamnatin tarayya da kusoshin gwamnatin tarayya hankali me kuke ku uku nan ne wato shi sautu ne kaji ko rashin sanin tarihin abu hmm. lokacin da aka zo muka sa jinsin takara muka je aka yi primary ya kada a teku da ni ba mun gaba hmm. mun ji mu samu shi jinsin da ni da wa mako da mu uku hmm. da adama muka ce ranke da eh, yana da ke ciki a najeriya yanzu akwai garari za mu zagaya ko ina arewa da ko ina najeriya mai yan uwan bayani cewa akwai bukata mai haɗin kai kar a zo abin da za mu zo da na sani domin a wancan lokacin idan ka ce ba za ka yi janasan ba hmm. za ka magana addini da ƙabilanci muka ce kuma tun da yake allah ne ya kawo kaddara allah ya karɓi yarda babu shi yanzu hmm. so mu karɓi matsayin mu na mu yan arewa mu karɓi wannan kaddara matsayin na musulmi sannan mu ce allah ya ba mu kwarfuta mu gaji na san ice mu je mu zaga ba mun je mun zaga mun zaga ko ina ko ina Najeriya mun zaga wata uku muna dawo a Najeriya mm-hmm. to da muka dawo muka same shi da ni da wa mako da Yakub muke to ranka ɗaya mai girma dan takarar PDP mun zagaya a Najeriya ko ina daga abin da muka samu a bayani daga dukkan abin da ke kasa zaɓen Allah da ka ci zaɓe amma ɗayan biyu ka iya cin zaɓe amma kuma ainihin wato ka ci kaya ka iya cin zaɓe kuma ka ci nasara mhm. ɗayan biyu sau da aka magana shine ko dai ka ci zaɓe mu ci kaya mu ci kubeji ko kuma ci zaɓe mu yi mulkin hankali sau da aka amma ga matakai guda biyu mutum farko shine kayan rashin sa'a ko da ke sunanka mai sa'a cewa tun da kitarin najeriya kai ne kake takara mm. da shugabannin ƙasa guda uku ga atiku ga babangida ga buhari ga hujjan aliyu wanda yake dukkaninsu za ka da su to in ka da su saboda ainihin matsayin tarihinsu a cikin mutanensu da girman su to kamar zai zo kamar cin fuska ne da kuma ainihin shafi tarihin su hmm. so da haka lalle lalle idan kai ta kanta da su hmm. ko diyan arewa hmm. sannan kuma haira kuma ka da kungiyar arewa su adamu ciruma a sun za ka da su saboda ka kana bukatar ka dauki matakai wanda yake wa'annan shugabannin na da guda hudu da kuma manyan arewa to idan ka zo kai mulki na jin daɗi sai ka je ka same su kar shi kun zauna sannan kai musu bayanin hujjojin da ake takar nan sannan makwabci dan Allah su kuma sai da cewa ka gane domin su karbe ka matsayin ka kai ma su ne a matsayin dan dan su ba gudunmawa domin a je a yi zaɓe lafiya wa zama cewa ba kunyata su ba ba su ba ga cewa kama su sun gaza ba mm. ko kuma an ce an shafi tarihin su ba saboda haka a gaba kiɗan mu zaɓe shikenan mu shi zaɓe lafiya mu gama lafiya idan kuma suka je suka yi fushi baka je gunsu a akan matsayin kana kana tafi kana mai a ce kana yaro hmm. a ce ka shafe tarihin babangida hmm. tsohon shugaban kasa eh. ka shafe tarihin atiku hmm. ka shafe tarihin buhari ka kunya taso to gaskiya magana shi ne in ba kai wani akai akai ba suka yi fushi to za ka ci kubeji wannan mun gaya masa saboda haka ansa shine tarin da muka yi tunan mu ukun nan duk taron da wanda ke muka cewa mu ba da gudunmawa domin samun sulhu a Najeriya a gina Najeriya inda yake tsakanin manyan Najeriya din su baban gida din su waye da shi din an fahimci juna domin ƙasa